Ta barka da warhaka Malam Salihu Garba. To madalla. ya ayyuka to <laughs> mun gode wa Allah mm. to Madalla to to ga Maryam mm, eh ga Maryam yau <laughs> to malam Salihu da farko tambayar da zan fara maka shine shin menene cefanarwa ko sai da kadarorin gwamnati ne ko kamfanoni to masu sauraron mu assalamu alaikum in an ce a cefanarwa ko sayar da kadarorin gwamnati mm. ana nufin za ta rabu da su gaba daya za ta sayar ma yan kasuwa ta amshi kuɗi daga wurinsu. kamar kai ne ka taya za ka sayar da kayanka mm. in ka sayar da kayanka ai ka rabu da su mm. kuɗin kuma naka amma kayan kuma ba naka bane mm. wato abin da gwamnati ta mallaka yanzu in ta sayar da su za su koma hannun wayanda suka saya yan kasuwa shikenan ba ruwanta da su ba ruwanta da su amma kuma akwai tana iya ta yi su ta wasu hanya daban tana iya ta ce zan sayar maku da kaso hamsin ko kaso saba'in ita ta rike kaso talatin abin da take so tana son ta cire hannunta daga gudanar da waɗannan kamfanonin. Mm. Ka san ita ce za ta dinga zuba jari ciki ita ce za ta kawo kuɗin yin aiki da kamfanonin. Mm. Wato waɗanda suka saya su su sa nasu kuɗin amma ta za ta ɗan rike kaman kaso talatin. Ta ce kila domin yadda ƙasar take idan an ci gaba komai ya warware tana iya ta sayar da su duka. Mm. A irin ƙasa irin ta Najeriya tana iya ta haka domin mutane har yanzu ƙasar bata ci gaba ba tukunna a hmm. fannin irin tattalin arziki da muke da shi hmm. walau na su communism ne socialism ne walau kuma na hujja jari ne hmm. muna haɗi ne haɗin gambuza ne to irin wannan ya tanadi cewa idan gwamnati za ta da kadarorin da kada ta sayar da su kacokan domin za a wayi gari a gani cewa ita gwamnatin ba ta da kadarorin kuɗin da ta samu kuma daga sayar da su kila ta amfani da su biyan albashi ko ta amfani da su yin wasu abubuwa da ba za su haihu ba su hmm. kawo wasu kudaden zuwa kasar domin idan za ka sai da kadarka da menene da za ka sai da kadarka dole a ce wata bukata ce ta taso wadda tafi kadar da kake da shi hmm. kamar gwamnati in za ta sayar da kayanta me yasa za ta sayar tana bukatar kuɗi za ta yi wasu abubuwa da ba ta da kuɗi da za su yi abubuwan da za ta yi za su taimaki mutanen ƙasar ko ba za su taimaka ba a tuna fa cewa kadarun da za ta sayar ba mm. nata bane na talakawa ne mm. na yan kasar ne da haka idan za ta sayar ma sai ta sai ta tabbatar cewa abin da za ta yi da kuɗin zai amfani yan ƙasar in ba mm. zai amfane su ba babu dalilin sayarwa tabbas to amma yanzu misali a yanda kace eh, a Najeriya an yi wannan a baya an yi shi a baya to ya za ka kwatanta ya yi nasara ne ko bai nasara ba me yan kasa ya kamata su gane saboda da yawa suna ce mana a irin mm, Ba musu fashin eh, baki ba ma san abin ba mm. Usmaniya mm. zan faɗa ma gaskiya an sayar da NEPA. yau ina take tana Najeriya eh tana Najeriya tana da tana tana ma mutane amfani kuɗin da aka karɓa yan ƙasa sun gani a ƙasa? an sayar da ah, Nitel ita ce ita ce kamfanin sadarwa ta farko a ƙasar. Mm. ita ce ta fara salula da aka sani mm. amma aka tashi aka sayar da ita da aka sayar da ita mu ya kai da kudaden ba wanda ya sani mm. shi dan Najeriya yanzu ba shi da kamfanin Nitel din da ma zai je amfani da ita babu kuma bai ga kudin a ƙasa ba mun ga dai kamfanonin 'yan kasuwa sun shigo su ne suke da hanyar sadarwa wannan yana da kyau to amma idan za a sayar da kadara abin da ke faɗa zan sai kamar maitawa idan ba za a yi amfani da kuɗin ba su amfani 'yan ƙasa mm. su ce eh wannan abin da aka sayar mun amfani da shi domin in ka sayar da kadararka ka karbi kuɗi za ka nuna ka ce ga abin da kai da kuɗin da ka sayar da lokacin da ka sayar da kayanka ga abin da kai da shi mm. to idan ba ba wannan me amfanin sayar da kadara mm. to yanzu misali za a ce kai ka bada a shawarci misali a ce kai masanin tattalin arziki ne mm-hmm. shin yaya ake wannan abin ne har yi aiki misali a ce ya za a Najeriya ta har yi aiki misali ya za ka ta sayar da kadarori eh har yi mm. aiki wace wani matakai ko hikima ake bi to na ɗaya da ma dai za ta sayar mm. a ce tana da wani shiri da ta tanada inda waɗannan kuɗin za su shiga kuma ta san cewa kuɗin za su fito mm. za su haihu ƙasa za su za ta samu alfarka a ciki a ah, abin da ya kamata gwamnati ta guje ma da ba zai yi ma kasar amfani ba hmm. shine a sayar da kadara a zuwa biyan haraji wannan baya da wani amfani hmm. ya kamata a ce ta tanadi kuɗin ana biyan albashi ta biya ta nemi kuɗin biyan albashin ta inda za ta samu in kadara za ta sayar ta biya albashi wannan ba zai amfani ba in ta sayar kila ta yi amfani da kuɗin ta horar da matasa aikin hmm. yi ta tamadar masu a jari mm. da za su yi aiki to idan ta yi haka nan su matasan idan horar da su suka je suka kama aiki sana da jari da za su yi aiki da shi mm. Mm. za su dama gwamnati kudinta ba da ruwa ba in ana son a taimake su sannan za su dingi biyan haraji daga abin da suka samu sannan kuma za su ɗauki wasu aiki kaga aiki ya suma haɓaka kenan ko an horar da ni, na koyi aikin yi, an bani jari, na je ina yi, na so mu haɓaka, na so mu ɗaukan wasu aiki, to kaga an samu ƙari kenan. Mm. To wannan hanyar idan gwamnati ta sayar da ƙadara za ta yi wannan mm. akwai alfanu a ciki. Kashedi nan shi ne mm. kafin ta yi hakan ta tsara wasu tsare-tsare na dokoki da za a tabbatar cewa kuma an basu sun yi aiki a gane ko kamar misali misali a ce kafin a baka taimako a ɗan cewa wannan lalle-lalle yana neman taimakon gwamnati ba wani ɗan attajiri ba ne aka cuzo ciki mm. domin ya je karɓi kunu gwamnati a tabbata kuma cewa kuɗin gwamnati ba wai kuɗin banza bane ka je ka zubar da su ba za ka a'a za ka mm-hmm. biya mm. wato akwai doka an aje doka ga ta nan ƙasa za a baka kuɗin za ka yi amfani da shi kuma za ka maido da shi ba sai wani ya zo yana bada da ba don Allah ya fi masa. <laughs> A gane ko? Hmm. Wannan yana nan. Sannan kuma akwai dokoki cewa idan ka so sarrafa wasu abubuwa za ka iya sayar da su. Ita gwamnatin za ta kare ka. Domin ka so yin sarrafa wannan abu, ɗan littafin da nake rike da shi, hmm. Hmm. aka so ma soko da wasu daga waje suka suna takara da kai hmm. kun shiga kasuwa tare to mutane za su sai na wajen su bar hmm. naka hmm. to an yi ba yi ba wanda shi gwamnati kudin gwamnati ya amfani da shi an taimake shi ne ya koyi yadda ake sarrafa wannan ya shiga kasuwa da shi amma ga shi kuma a kasuwar an cika ta da kayan wasu ya kamata kenan gwamnati ta hana shigo da wancan ne ta bar wannan koyaya ban ce ta hana ba ta takaita to ta rage su ta kare na gida idan har ta sayar da kadarorinta mm. ta ɗebi kuɗin ta taimaki mutane da su domin su yi wasu ayyuka domin su samu kuɗi to ya kamata ta kare su waɗannan su ne mm. dokokin da ya kamata ta yi mm. za ta yi wannan domin idan ba su iya ciniki ba ba za a samu haraji ba idan ba su yi kasuwa ba ba haraji to ba haraji ba kuɗin gwamnati ya kamata ta kare sannan kuma idan gwamnati za ta sai da kadarori tana son ta yi wasu abubuwa hmm. ah, kamar za ta gina hanyoyi ko za ta kirkiro da wasu ayyuka tana iya wannan amma hanyoyin da za ta gina za su maido da kuɗin hmm. don abin da ake yi a Najeriya shine a gina hanyoyi barkatai hmm. a basu ba za su maido muku da kuɗin ba ya kamata a ce sun maido da kuɗin Mm. idan an sai eh, babban hanya idan an yi ana misali ka gina babban hanya yanzu daga daga Lagos ko kuma daga Lagos zuwa zuwa Kano mm. ka ce ka yi layi goma mai zuwa Kano mm. na ɗaya ma dai za a samu saurin tafiya Oh, ka kowane bangare a cikin bangare layi goma. Wanda motoci goma za su iya jeruwa a kai su tafiya. Saboda faɗin shi. Saboda faɗin su. Mm-hmm. Za a samu sauƙin ɗaukan kaya idan aka ce an sa tol biyan haraji akan hanya nan da nan gwamnati za su samu kuɗi mm. a hankali a hankali a hankali to amma kuma tambaya na ita ce yaya za a kare karɓan waɗannan kuɗaɗen mm. yadda ba za su zalwanta ba mm. domin ka kamar ƙasa irin wannan abin da za ta kare kenan ko kobo ka taɓa ka ne to can kuma za mu bar wannan halin cewa wannan dan wani ne a wannan dan wuri kaza ne a wannan abu ne kaza in ba waɗannan tsare-tsaren muka sa aka, aka, zana ba to duk wani ɗaukan kadarorin gwamnati a sayar gidan jiya za a koma abin da ya faru da nitel shi zai faru da waɗannan kadarorin Eh, an ce akwai kaso biyu misali sai ka ji an ce gwamnati ta sai da wani kaso ta rike wani kaso akwai kuma wanda za ta sai da gaba daya ya za a ka bambance mana wannan matasa sai ne. na yi bayani cewa mm. gwamnati na iya sayar da wasu kaso eh. ta rike wani kaso Kamar kaso nawa eh kaman kaso eh, eh, abin da yasa gwamnati za ta yi haka nan a ƙasa ce mai tasowa mutane har yanzu ba su fahimta ba kuma akwai abubuwa da yawa da ya kamata gwamnati ta yi dole a ce akwai wasu abubuwa da ta dogara a kansu hmm. kamar kadarorin nata kwarai hmm. tana bukatan kuɗi Mm. mun san kuma za ta yawa mutane aiki to amma da me za ta yi aikin ba kuɗin don haka za ta sai da wasu wasu kaso cikin a kadarorinta ba za ta sayar duka ba mm. kamar yadda ka ce mm. idan ta rike wasu to sai da ta dubawa irin 'yan kasuwa da suke da suke amfani da wannan kadarorin da ta sayar da kudaden da ta samu da kuma irin haraji za ta samu daga wurinsu hmm. da kuma irin kariya da ta ba su domin su samu su haɓaka za ta dubawa zai kai wani lokaci da sauran kason ma da tana iya sarwa. Hmm. To su manyan kasashe suna sai da nasu kamfanonin? Irin kamar Amurka da... Da su iya. Eh. Na ɗaya ma dai gwamnatin Amurka ba ta wani kasuwanci. Hmm. In gane? Eh domin nan shirinsu shirin jari hujja ne mm-hmm. babu ruwan gwamnati mm. da aikin kasuwanci abin da gwamnati take yi a nan ƙasar ita ce ta yi dokoki mm-hmm. ta kare masu saye da masu sayarwa kai mai saye kada a cuce ka kada zanto cewa kaman a ni da shi muna eh, muna sarrafa wannan abu sai mu zauna mu ce kai ya kamata mu dinga sayar da shi da tsada Mm. don haka yau sai in ce ina da shi muna iya mu ce da dala goma ne yau zan sai da shi ashirin shi sai ya janye nashi daga kasuwa mm. ne sai in sai da nawa to in babu dole a zo wuri na ko mm. a saya in na dan an kwana biyu kuma shi kuma ya bude nashi shi ma ya sayar kan haka nan to irin wannan shirin akwai doka da ta hana a nan kasar baka isa ba abu na biyu kuma shine ni da shi mu haɗe, kila yana da kaso talatin da biyar na kasuwa, ina da kaso arba'in na kasuwa, mm. ke kina kina kina da kaso ashirin ko ashirin da biyar na kasuwar, mm. sai ni da shi mu haɗe, idan mun haɗe domin mu fita da ke daga kasuwa. To mm. akwai doka da ta hana mu yin hakanan, domin a kare ki, domin ki ma ki ci gaba da cuɗanya cikin kasuwa. Wato abin da suke kira ba suna suna suna wannan doka ta ce antitrust mm. ba su yadda ba sannan ni da kai mu haɗe don mu ture ta daga kasuwan nan shi wato kamar mu ce a'a mm. ba mu haɗe din ba mm. amma akwai dangantaka tsakanin mu wurin abin da zamu sayar lokacin da zamu sayar da shi wannan shine oligarchy na kasuwa ba za da wannan ba akwai doka da ta hana to illa kasan mu ba mu da wannan dokar da za ta kare mutane babu shi yasa mai sarrafa burodi ma masu burodi suna iya su dunkule mm. su ce babu burodin mai sayan burodi ta jin jiki eh mm. babu mai sai da mai shi ma yana iya haɗe ya dunkule mm. me yasa yanzu abinci ma da ake ta ga abinci ma me yasa yanzu a abin nan wadda ake cewa wannan materials na gidaje me yasa ya zanto cewa inyamurai ne kadai suke iya sayarwa kai in ba kai in ya ba ne in ka shiga za su ka mm. da kai za su tsayatar da kai to irin wannan idan gwamnati ba ta tanadi waɗannan dokoki ba mm. shine ake cewa structures ba mu da su a ƙasa so duk sai da wani kadara ya gwamnatin na neman kuɗi amma dole a ce ana da structures a ƙasa wanda za su taimaka su kare wurare su hana ai mm. to amma amma yanzu daga karshe a cikin yan dakikoki saboda lokacin ya tafi eh. me ya kamata matasa su dauka a wannan maganganun da kai a dunkulen za a ce ku dauka za a cikin maganan nan da ne to su yadda cewa idan za a sai da kadara da sabbin da su hmm. to lallai a yi amfani da abin da aka samu a taimaka musu. Ta muna godiya sosai Malam Salihu Garba da ka samu damar tattaunawa da mu. Maryam. Ne eh, Maryam to a ba sai in ce kusan lokaci ba zai bar mu ba eh. sai haka dole a nan za mu yi sallama. Ah, masu sauraro duka duka a nan muka kawo karshen shirin yau da gobe na wannan yammaci sai a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Da shi kanshi Salihu Garba da ya taya mu a ɗakin watsa shirye-shiryen sai Daniel Brown da ya bada umarni da kuma Aidin Usuko wanda ya jagoranci hada mu da ku sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi ba zama lafiya. kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba